A wannan karin za mu ga yadda ake goge ko kuma yadda ake cire asusun mai amfani da kwamfuta. Wato za mu ga yadda ake deleting user account. Kamar yadda muka gani yadda ake creating ɗin ko kuma yadda ake haɗa asusun mai amfani da kwamfuta kusan hanya ɗaya ce ake bi idan za a cire wannan asusun mai amfani da kwamfuta da aka haɗa. na farko za mu zo mu taɓa apple logo namu mu shiga system preferences ko kuma abin da ake kira zaɓin tsari na kwamfuta a mac operating system hanya biyu ke da kwai za mu iya kuma idan mun ɗaura icon ko kuma alama ta shiga zaɓin tsarin kwamfuta a bisa kan dock mu idan muka zo daga nan ƙasa za mu ga ga system preferences nan sai mu zaɓe shi idan muka zaɓe shi kamar yadda muka gani za mu je users and group idan muka shiga users and group matakin farko da abin da za mu yi shine za mu zo mu zaɓi wannan kwaɗan wato shi wannan kwaɗan yana nuna ba za a iya yin wani canji a cikin wannan tsarin kwamfutar ba ba tare da an sanya makulli ba ko kuma password idan muka zaɓe shi zai nuno mamu inda za mu sa makullinmu ko kuma password na kwamfuta namu sai mu zaɓi unlock idan muka zaɓi unlock za mu ji ya yi ƙara ƙat alamun an buɗe makullin kenan za a iya samun dama a shiga a yi canji ko kuma a canza wani abu a cikin wannan tsarin zaɓin tsari na kwamfuta To kamar yadda muka sani idan muka zo nan hannu na hagu za mu ga ga accounts ɗin da muka ko kuma asusun mai amfani da muka yi da shi guda uku. Na farko dai shi ne administrator kamar yadda muka yi bayani a baya. Sannan idan muka zo daga ƙasa za mu ga ga sample user standard account wanda kamar yadda ne bayani a baya shi zai iya sa abu ko zai iya cire abu ko kuma zai iya da abin da ake amma ba zai iya ya creatin wani ko kuma ya haɗa wani sabon asusun mai amfani da kwamfuta ba. To za mu zaɓe shi, idan muka zaɓe shi za mu ga ya zama kore ko kuma ya zama tsanwa alamun ya nuna shi muka zaɓa. Sai mu zo daga nan ƙasa za mu ga ga wani abu nan mai alamar nuna minus ko kuma cirewa. Idan muka ɗaura mouse mu a bisa za mu ga ya ce delete the selected user account. Wato a cire asusun mai amfani da kwamfuta wanda aka zaɓa. Idan na taɓa shi, za ku ga ya hiddo mana wani options ko kuma wasu zaɓi. Yana tambaya na shin da tabbas tabbas ina so zan cire wannan sample user na asusun mai amfani da kwamfuta? To, za ni ga akwai save the home folder in a disk, don't change the home folder sannan akwai delete the home folder. To, abin da ake nihi a nan wa'annan zaɓi guda uku, ita wannan home folder kaman babban fayil ne da ke kunshe da abubuwa ko kuma wasu sauye-sauye ko wasu abubuwa da aka sanya a cikin wannan asusun mai amfani da kwamfuta. To mu kuma tun da cire shi muke so mu yi, za mu zaɓi delete the home folder wato muna son mu cire duk wani abu da ya lakaici wannan asusun mai amfani da kwamfuta mai suna sample user sai in zo sai in zaɓi delete user gashi nan za ku gani cikin ɗan mintika kaɗan ko kuma cikin sakan kaɗan ya hita ya bar wannan kwamfuta to a takaice wannan shine hanya da ake bi a cire ko kuma a goge asusun mai amfani da kwamfuta a kan Mac Operating System. Kada ku manta ku yi subscribing to wannan channel ɗin tamu, akwai wata ƙaraura da za ku iya zaɓa domin ku dinga samun sanarwa ko kuma notifications a duk lokacin da muka ɗaura sabuwar bidiyo mai ilmantarwa. Mun gode.